Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna Bashir mallakar mai sadauki. Diya ga abincin kanan ta faɗa tana murmushi ya kalle ta ya ce yanzu fa diya ni na yi da ke ina buƙatar abinci ta turo baki ta ce yanzu fa aka gama yi min faɗa kan ban kai ma ruwan wanka ba ya ce shi kenan ke kuma baki da wannan fasahar ta mata ta karantar abin da miji ke buƙata sai shirme ta ɓata fuska ta ce to ni na san me kake so kuma ya bata amsa da ke nake so yau kusa kusan sati guda dan bakin ciki kin ki tafiya a cire miki zaren balle ki bani ba yanzu dai duk ba wannan ba zo kwanta min anan ina son jin kamshin jikin ya nuna mata a bed badiya ta yi tsaye ki kamsai da ya zo ya dora ta da kanshi sosai bashir ya bata kulawa ta musamman shi din mai yawan bukata ne dole sai da yan dabaru amma kasancewar ta so kuwa san bata mai da hankali ba da yawan mata sakaci da rashin sanin ya za su tafiyar da rayuwar auren su ke sa a kawo musu kishiya to kusan hakan ne ga badiya bayan kasancewar ta matso matsoraciya san ba ta iya wata kissa ta na zance ya zanyi na burge miji cikin jin haushin wannan ƙauyancin nata bashir ya yi biris da ita ya sauka daga kan gadon ya zauna ƙasa tare da jawo abincin da ya tarar badiyar na ci sai da ya cinye shi tas kafin ya ce je ki kai min ruwan wanka ta yi jim kafin ta ce ka jira har a jima mana yanzu nake sanyi dan Allah ya bashir ya yi saurin katse ta da badiya ki kai min ruwa na ce ko ina wasa da ke ni Allah kunya nake ji su sadiya na nan gindin ice Yanzu sun ga na kai ma ruwan wanka fa yanzu kuma a ƙara ganin na kuma kai ma wani bashir ya ce to sai ya aka yi yaya kuma ta san ne kai kafin ta ce ai za su gane min yi wani abu bashir ya kankance ido ya ce au yin sunnar manzan kike jin kunya daga cikin su akwai auban da ya cika min kuɗi da zan aure badiya ta ce dan Allah ka cikin ɗaki haji wani banzar kallo ya yi mata wanda ya sa ta fita bata shirya ba ta cika bokitin ta kai masa ban ɗaki a kunya ce ta bi ta gaban su sadiya waɗanda suke Sadiya ce ta kece da dariya Cikin ce kin ga bari na tashi na shiga kewaye na. Tana gama faɗa ta bar Mariya nan zaune wacce ita kuma ta sha alwashin babu inda za ta je sai ta ga fitowar bashi. tana nan zaune ya shiga ya yi wanka ya fito tun daga nesa take kare masa kallo sam ta kasa gane tan shi take ko kuwa kawai dai yana burge ta ne. Bashir kuwa ko gaisuwa haka ya wuce fat ɗinsa kuka ya tarabbadi yana yi bai tambaye ta ba yayi shirinsa ya fice yana zuwa wun aikin laibarancinsa amma abin mamaki sai ya tarar da ogansu ya zuba sabbin ma'aikata ya karasa ya gaishe shi oga ya juya kai gefe kafin ya fara magana na sauya ma'aikata tun da ku daɗi ya yi muku yawa a kullum in na baku kuɗi sai kun yi ƙorafi in kuma na gusa ku yi ta gulmata kuna cin nama na wannan ya saka na ɗauko hanyar ma'aikata daga najeriya waɗanda suka san aiki sun fi ku iyawa dama can ba ku iya komai ba sai ɗan banzan surutu da cin abinci shi shikenan sai kewayewa yin kashi tsabar zuciya Bashir bai san lokacin da ya bangaji oga ba ya ce dallacen banza wanda ya katanci da kuɗin shi shine mai in ka hana mu aiki to ka hana mu numfashi in ka isa oga ya ce eh na ji dai a tafi ma'aikata ne dai na kuma canza zuciya na masa ciwo ya fara zagayen gari yana jin kamar ya hau sama ya faɗo tsabar bakin ciki ya gangara kenan ya ga wani tsoho kayansa duk sun yi datti yayin da wasu samari suka kewaye shi suna zagin shi Bashir ya karasa da sauri yana tambayar. ba a wanda ya fi kowa surutun ne ya fara koro bayani kana ji dan uwa wannan tsohon da kake gani tsohon banza ne kullum nan yayi ke zama wani sa'in har abinci muke bashi shine ya nemi ya yi lalata da yarinyar mutane bashir ya kare ma tsohon kallo ko banza ya baiwa shekara ɗari baya tsabar tsufa fatar jikinsa har ta yi tamoji yayin da idansa suka yi zurfi. bashir ya riko hannunsa ya ce baba faɗa min yadda aka yi dan sam baka yi kama da tsohon banza ba sannan a wannan shekaru naka mace ko ko zigidir za ta yi banci za ta baka sha'awa balle har ka bukace ta tsohon ya rike hannun bashir ya ce jika na magani ta zo na bata ashe shardi ne take son ƙulla min ba ta son gani na ne ina tsaka da yi mata bayani shine ta fasa ihu su kuma samarin nan yan majalisa suka yo kaina Ɗaya daga cikin samarin ya ce ƙarya kake a gaban idon mu ka rike mata hannu Idan tsohon tuni sun kawo ruwa yayin da samarin ke ƙoƙarin bugun shi ita kuwa yarinyar da ta laƙa masa sharri sai ƙara sautin kuka kuka take saboda ita dai a rayuwarta zaman tsohon a unguwarsa sak bai mata ba bashir ya ja hannun tsohon da niyyar tafiya ya ji saukar katon ice a bayansa isa ki kara kafin ya juyo su shiga yin dambe da saurayin wanda ya kasance yayan yarinya da kyar aka raba faɗan wanda tuni jikin bashir ya yi birɗin birɗin saboda kusan taruwa suka yi masa bayan sun yi nisa shi da tsohon ya ce baba daga wani gari kake zuwa tallan maganin ya shiru kafin ya ce jikana ko na faɗa ma ba za ka gane ba amma maganin yana yi sosai bari na baka kyauta ka sha bashir yayi murmushi yace ai lafiya ta yanzu dai bari na tarar maka abin hawa sai a kai ka gida tsohon yace ce mu je ga inuwa can mu zauna na yi maka bayanin wani lamari dangane da rayuwarka suna isa suka zauna abin da ya baiwa bashir mamaki shine yadda aka yi tsohon ya san sunansa bashir buɗe bakinka tsohon ya sake faɗa a karo na biyu ba tare da ya yi musu ba ya bude tsohon ya zuba masa wani garin magani mai bauri haka ya shanye ba don daɗi ba sautin murmushin bashir Kabiru ya ji daga can saman icen da suke ƙarƙashin inuwarsa ya ɗaga kai sama bai ga kowa ba sai wata inuwar mace ga gashin kai nan ya zubo. Jin shigar zobe a yatsansa ya maido hankalinsa ga baba tsoho wanda fuskar shi ta cika da annuri cikin murya ta tsaffi ya ce jika na alƙalamin ƙaddararka ya nuna zaka auri mataye da yawa saboda yanayin ka hakan ya sa ba za su juri zama da kai ba amma kaga wannan zoben shi zai taimaka ma wajen gane daidai kai wato macenka ta har abada tabbas za ta zo gare ka amma ban san yaushe ba jikin bashir tuni ya ɗauki rawa karan farko a rayuwarsa da ya ji tsoro murya na ɗan rawa ya ce to amma baba ta yaya zan gane ta ta wannan zoben domin ita ɗaya kawai za ta ga sa sauran mata kuwa tamkar kwano mai lamba za su gan shi kafin bashir ya kuma cewa wani abu tsoho mai magani ya miƙe tsaye ya ce yaro zan tafi ka ƙara riko da addini sannan banzar aƙidarka, ka yi ƙoƙarin cire ta daga rayuwarka tsohon ya ɗan yi nisa kaɗan ya ɓace ɓat daga idanun Bashir wanda yake zaune a ƙasa kamar an dasa dutse da ƙiryayin ƙuraye kuma hanyar gida tunani falransa da mugun gudu shira ta yi tsalle ta ƙanƙame dadi sanye yake cikin kwastum bulu gashin kan nan nasa sai ƙyalli yake kamar wani sabon saurayi ya tallafo ta da kyau kafin ya dire bakinsa kan leɓanta ya ba ta kis mai sautin mu'a sai kuma ya sauke ta ƙasa har zai wuce mai gadi ya ƙaraso alamun magana bakinsa sai kuma ya shiru hakan ya sa dadi ya mika ma shira bag ɗinsa mai ɗauke da sistem ta shiga ciki da ita mai gadi yayi yi ƙasa da murya ya ce alhaji jiya wani ya zo wajen hajiya karama da sunan zance sunan shi mistalis na so hana shi ganin ta sai kuma ita hajiyar ta zo ran dadi ya kara daɗa baki kafin ya ce oke na gode aikin ka na kyau ko ka ji me ya ce mata nan ya kwashe komai ya faɗa ma dadi shi kuwa da takaicin haka ya ƙara safala darar ɗakin sa ya wuce ko gaisuwar mami bai tsaya amsawa ba yana shiga ya hango shira zaune Jiran jiransa fuskar ta falfarin ciki dadi albishirinka ta faɗa tana mai yin wani murmushi tare da nufoshi ta kama hannunsa ya ɗan saki fuska kafin ya ce gora fari tas amma bai kai shi rana ba ta yi dariya ta faɗa jikinsa kafin ta ce na faɗa soyayya sautin bugun zuciyarsa ya saka shira saurin janye kanta daga kirjinsa dadi kuwa murya na ɗan rawa ya ce kika ce me kin faɗa soyayya kawai sai tari ya kwace masa hankali tashi shira ta ce dadi dan Allah karkace ba ka santa ta wallahi ina son Farida tamkar raina dadi ya waro ido cike da murna ya daga shira sama yana juya ta sosai ya ji daɗi za shi a zaton sa misalis ne take so da farko hankalin dadi ya tashi da shira da ta sanar da shi ta fara soyayya duk a tunaninsa da namiji ne don ba ƙaramin kishin ta yake ba amma jin mace ce take so sai ya ce yayi ki bani lambar ta sannan ki faɗa mata ina son ganin ta dan lalle ya zama dole na yi mata kyauta ta musamman dadi ya faɗa yana kallon shira wacce ke cike da farin lamba lambar Farida ta bashi kafin ta bar shi ya dan huta bayan Shira ta fita dadi ya kira wata lamba ban ji me ya ba amma yanayinsa ya nuna ba abu mai daɗi yake faɗa ba ya ajiye waya ya furzar da huci mami ta shigo ta tsaya tana kallon sa ya sakar mata murmushi tare da yi mata alama ta zo jiki ba kwari ta faɗa jikinsa bayan ta ya shiga shafawa yana mata magana ƙasa ƙasa wacce ita iya kaɗai take jin abin da yake cewa. mu je na yi ma wanka ciwar mami tana mai ɗan ɗaga kai ta dube shi saboda yin son wanka mata da miji sunna ce mai kyau dadi ya murmusa duk da a zahiri bai son haka amma haka suka wuce zuwa toilet bayan sun fito ta taya shi ya kimtsa ya feshe jiki da turare sannan suka fito a falo suka tarar da jimma tana kallon tv kallo daya ta yi musu kafin ta kawar da kanta saboda zuwa yanzu ji take kamar ta fara kishin mami dadi ya zaunar da mami kan cinyarsa yana mai cewa jimma ki haɗa mana abincin da za mu ci ni wai mami ta kara shigewa jikinsa tana murmushi mai sauti wanda yake take bayyana tsantsar farin cikinta gefe guda kuma kallon ƙasa-ƙasa take yi wa jimma tana ankara da ita rai haɗe jimma ta haɗa musu komai kafin ta ja gefe ta tsaya suna tsaka da cin abinci shira ta fito daga ɗakin ta sanye da wata riga ros iya cinya sai wasu manyan takalmi irin na 'yan kwallo gashin kanta kuwa ta tufke shi a tsakiya wani irin kallon ƙurilla dadi ke yi mata kafin ya sakar mata murmushi yace ce bebin dadinta sai ina kuma ta kewayo ta bayansa ta sarƙaye hannuwanta ga bayan ka. kafin ta ce dadi kar dai a ce har ka manta shi ne kuma kake cin abinci alhalin zamu restaurant mu da bakuwar ta musamman jin furcinta ya saka dadi aje cokalin hannunsa ya ce au har kin shirya mana zama shira na dariya ta ce yes dadi ran mami ya kicin kicin da a ce tana da ikon hana wannan tafiyar da ta yi sam ba ta son wannan shishigewar da dadi yake yi wa shira amma ya za a yi da uwar miji tun da ita ta haifi abinta dole ta ja baki ta yi gum jimma kuwa kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha wata haɗaɗɗiyar restaurant suka je babu jimawa sai ga farida kamar yadda shira ta tsara tsukakken kwankwasanta ya tsire da ido zuwa ugunta wanda ya ɗan buɗe ya fitar da shaf mai kyau shira ta rungume ta cike da murna kafin ta nuna dadi ta ce dadi na ne wannan dadi ga farida cike da wayewa ya ce barka da zuwa matarmu da murmushi a fuskar ta ya miƙa farida hannu ta miƙa nata ta saka cikin nasa dadi ya ɗan jimke sosai yana jijjiga wani abu mai sanyi sanyi zafi zafi ya ya ratsa tafin hannun Farida wanda launin fuskar ta ya canja. Dadi ya sake mata hannu kafin ya nuna mata kujera duk suka zauna. Jikin Farida duk ya yi sanyi kafin wani lokaci ta dawo normal sai ta ji ta daram hira suke sosai da dadi inda a ƙarshe ya yi mata alkawarin waya iPhone 12 da ita da Shira suka yi shewa haɗi da godiya. Da kwatance dadi ya sauke Farida sabon gidansu kafin su koma gida. Dadi na gama fakin wayar shi ta yi ringin. Kun kamo shi oke garin nan zuwa shine abin da ya faɗa ya kalli Shira ya ce Baby shiga ciki na sami kiran ujila. Ta zumbura baki kafin ta fita tana jin haka kawai zuciyarta na bugawa. Cikin fitar hayyaci ya ɗago kansa bakinsa da hancinsa suna zubar da jini. Duk ya galabaita murɗa-murɗan katin duk kowanne fuskarsa ta mahu babu alamar imani balle sassauci. Ɗakin da suke bai da wani yalwataccen haske. Shugaba tun ɗazu muke jiran ka ga yaron mun ɗan lallausa shi kaɗan. Wani ɗaya daga cikin 'yan daban ya faɗa. Dadi bai ce komai ba har suka ƙarasa ɗakin ɗakin da aka ajiye Miss Hasken ɗakin ya kunna yana mai tsira masa ido kafin ya taka zuwa gaban shi. Wani mahaukacin mari dadi ya ɗauke shi da shi kafin ya ce Abbas ba ni wuƙa wanda aka kira da Abbas ya zaro wata dalleliyar wuƙa ya miƙa ma dadi. Kai ga ɗan iska duk yadda na killace ‘yata sai da ka samu zarrar furta mata kalmar soyayya. To yau zan cire zuciyar taka na baiwa karena. Dadi na gama wannan jawabin ya sa aka koshi masa Misalis, ya sa wuƙa ya ɓarka ƙirjinsa ya ciro zuciyarsa kansa hannuwansa duk jini haka ya saka zuciyar cikin wani kyalle murya a kausashe ya ce ku ɗauke shi ku jefar da shi a ƙofar gidansu abbas ya ce oga ba mu san gidansu ba yanzu ma bisa hanyar makaranta muka cafke shi dadi na goge hannunsa da suka ɓaci da jini ya ce to ku jefar da shi can dadi bai dawo gida ba sai bayan isha'i saboda mitin da haɗa ma yaransa na ƙungiyar asoma ƙungiya ce wacce ta yi ƙaurin suna ga dukkan ƙasashen duniya saboda suna da reshe kusan kowace ƙasa fuskar kowannensu su a murtuke yayin da suke kallon shugaban nasu wanda ke ta yi musu bayani game da sabbin dokoki da kuma takanis ta janyo hankalin al'umma cikinsu kusan a gajiye yake mami na zaune falo tana jiransa bai kula ta ba ya wuce ɗakinsa ya garkamaki jajayen kaya ya saka ya ɗauki wani farin gari ya shafa a goshi sannan ya buɗe wata durowa ta ƙarfe hoton wani ƙaton kare na gunki ya bayyana surutai ya fara kafin karen ya dawo na ƙwarai ya fara harbin zuciyar shi mrs salis ya bashi ya cinye kunni sannan ya rufe duruwar yana jin yadda karen ke wani irin gurnani yana cin zuciyar aka shiga bubbuga kofa dadi ya ce waye aka ci gaba da bubbuga da zarar dadi ya tambaya sai a kyale shiru yayi zuwa can ya miƙe tare da buɗe kofar wayan ba kowa har zai rufe ya ga hoton inuwar mutum zan kaɗaiɗe duk da yana cikin sakitare hakan bai hana shi jin tsoro ba amma ya daure ya rufe ɗakin tun cikin daren mutuwar misalis ta gauraye duniyar midiya wasu har hotonsa suke turawa tare da da bayanin an kashe su bayan an cire masa zuciya. Shira da ke kwance tana chatting a Facebook sai da ta kusan suma ganin sakon ta tashi a firgice ta fito daga ɗakin ta sai dai tun kafin ta fara saukowa daga step take jin muryoyin mutane a can kasan falo. Gabanta na dan faduwa ta buya a jikin bango ta leka ta wata 'yar hanya. Dadi ta hango zaune bisa salon kofin wani abu ja a hannunsa yana sha yayin da lokaci zuwa lokaci yake yin magana ba ta jin abin da yake faɗa cewa amma tana jin dariyar mutane waɗanda san bata ganin su duk yaran da suke bata ji sai yanzu da wani mai babban murya ya dauki parol mitin na gaba a makabarta dubai za a yi shi kamar yadda deman ya tsara amma ina sa ran zai kara mana girma musamman kai algabit dadi yayi murmushi tare da jinjina kai ya ce ka'idojin da aka gindaya ma na tuni sun cika yanzu saura ya fara farauta haha har na gani na zama multimiloniya ya kuma dariya duk ɗakin ya ɗauki dariya sai kuma suka yi tsit jin ƙarar buɗe ƙofa mami ce idan ta cike da barci ta nufi tebul a mango ruwa ta cika da kofi ta shanye ta ƙara cikawa ta shanye kafin ta sauke ajiyar zuciya inda dadi ke zaune ta kalla ta ce dadin shira me kake a falo kai ɗaya ko kana da wata damuwa ne kamar walƙiya haka shira ta ga kofin hannun dadi ya ɓace saboda zuwan mami yanzu zan tashi karki damu ya bata amsa amma ta ƙi gamsuwa ta ce to tashi mu tafi na raka ka ni wallahi tsoro nake ji wani mummunan mafarki na yi akan shira cin ta ambaci shira ya sa shi maido da dukkan kan sa gare ta ya ce me ya samu shirar mami ta goge kwalla ta ce cikin duhu na ganta tana neman taimako ga wani katon kare baki kirin na biye da ita na shirin cizanta sai ka zo ka tare shi dadi ya sauke ajiya zuciya ya ce na gode Allah da ram bai cije ta ba ram kuma waye kuma shi mami ta tambaya dadi yayi saurin cewa a'a ina nufin karam ta murmusa ta ce to zan shiga na dubo shira na hankali na duk ya a tashe cin haka ya sa shira saurin tashi ta koma ɗakin ta idan ta sun yi ja tsabar ku kuka mami ta shigo ta tarar da ita tana kuka jikin mahaifiyarta ta shige tana jin wani irin ciwo ta rasa mai ki mata daɗi mutuwar wulakancin da Mrs Salis ya yi ko kuwa ganowa da ta yi dadi na cikin ƙungiyar asiri shira me kike ma kuka me ke damin ki mami ta tambaye ta ta wayar ta ta dauka ta gwada ma mami hoton Mrs. Salis it mamin ta yi tana kallon shira cikin kuka take cewa Miss dinmu ne kuma har cewa yana so na kwanaki da ya zo nan gida mai gadi ya hana shi shigowa mami ban san son shi amma na ji zafin yadda aka wulakanta shi zuciyar mami ta shiga dukan uku uku bakinta ya kasa furta komai. sai shira da ta jawo a jikinta tana bubbuga bayan ta gami da fara tofa mata addu'o'i a haka bacci ya ɗauke ta washe gari shira da zazzabi ta tashi hakan yasa bata sauko ƙasa ba jumma ta kawo mata abinci kamar kullum ruwan shayi kawai ta sha ta kwanta cike da tausayi jumma ke kallon ta kafin ta fice tana jin zuciyarta na suya tare da tunanin kawo ƙarshen lamarin dadi ya ci karo da jumma yar kallon kallo suka yi kafin ya ce kar ki ma soma ki aje wannan banzar tunanin naki in ba haka ba billahi azim ke da ganin Ahmad sai a lahira jimma ta haɗe wasu yawo mukut don kuwa duk yadda take son Shira ai bai kamo kafar na Ahmad da ɗaya tilo gare ta ba Shira na jin muryar dadi jikinta ya ɗau rawa yayin da ta shiga baccin karya. kuma tinta ya shafa ya ce bebi na jikin ne ya motsa koko sakarci ne kin ga tashi ki yi wanka da ruwan ɗumi zaki ji garas shiru ta tanka masa haka hakan ya sa ya aje kwalin waya guda biyu ya ce to ga alkawarin da na yi na na cika ki baiwa farida ɗaya ke ma ki ɗau ɗaya yana gama faɗa ya fice shira ta tashi zaune ta fara duba wayoyin kafin ta kira farida da ƙyar bashir ya ƙarasa gida jikinsa duk ya mace ji yake tamkar su biyu ne a cikin gaggar jikin yana shiga da mariya ya fara cin karo kauce mata ya yi, amma ga mamakinsa sai ta ƙara nufoshi. shi yi tsaye yana kallon ikon Allah ta so iya ta ce dama tun ɗazu nake jiran ka akwai maganar da zami bashir ya haɗe rai ya ce sai kuma aka ce miki ina buƙatar ji da har zaki zo ki tare ni ta girgiza kafin ta ce dan Allah ka saurare ni mana dan ƙaunar da kake ma inna bashir ya ture ta ya wuce ya tsinkayo muryar tana cewa dama akan badiya ta ce ba za ta iya jurar yadda kake mata ba wai na bata magani wanda zai sa ta dinka Jack ya tsaya kafin ya juyo yana kallanta da ɗan gudu Mariya ta karaso ta ce dan Allah ka aure ni tunda ni daidai da kai nake zan iya ɗaukar lalurarka tuntuni na gama ta kaba ba. Tsabar ɓacin rai ya saka idon Bashir kankancewa gami da yin ja da sauri ya karasa shiga kewayensu. Shara ya tarar na yi ta saka abin sauraron sauti a kunnenta da ya yi kutufo da ita har sai da ta wuntsila ƙasa. Jibgarta ya fara yi kamar wanda Allah ya aiko ita kuma tana ihu da neman taimako. Mariya ita ɗaya ce a gidan dan Sadiya ta fita. Hakan ya sa ta koma gefe tana dariya wai ana dukan kishiyarta. Sai da ya yi mata lilis kafin ya ja ta zuwa ɗaki. Wuyanta ya riƙe ya ce kenan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 Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tukun ta yi.